kake ya kasuwa ya ciniki alhamdulillah ya kake jibo gashi rake za ka bani na ashirin in ya so in kudin in ɗarin ta ƙare da kaɗan da kaɗan zan rinka zuwa ina karɓa har ta ƙare a waye baka kuɗi a ina ka samu ba za ka faɗa wa kowa ba mm. a kasuwa aka ce in je in siyo kaza shi ne aka yi min ragin ɗari ni kuma ba na so a gida a sa'in shi yasa zan na kawo maka zan rinka zuwa ina shan rake da ita dan ina ba su na san ba za a siya min raken ba daga kai gida ka kai wa iyayenka a ni dai ba zan baka ba ngo ni ma kaga akan haka da na zo zan ɓoye kuma aka yi min bayani yanzu gashi an ƙara min raken ya ƙara maka wanda ka kai kawai zan baka kyauta ne da za ka kai musu wannan canjin jin daɗin hakan zai sa kai ma watakila sai maka kaza ni ma da na je gida ban ɓoye abin da na na samu ba jin daɗin haka akuya aka siya mu thank you Naguri. kai da an abin da yake damu na yanzu a cikin duniya ta shi ne. ina son na samu wanda zai koyar da ni addini na saboda sai ka san Allah za ka bauta masa. Ki gode Allah, a hakan ma kin fi wasu kuma ki duba irin girman da kike da shi. Haka ne, amma duk da haka ina son ki bincika min cikin garin nan. Lungunta da sako, ina son ki nemo malami. A ba tare da kowa ya sani ba. To, ni da ban san kowa ba, kuma ni ba ni da ‘yancin da ma zan fito in nemo miki wani. Wannan umarni nake baki, ba shawara nake nema ba. Allah hoci zuciyanki an yi an Saboda yanzu abin da ke damuna shine baƙona na wata yana min wasa, ban kuma san hanyar da zan yi amfani da shi wajen gyara sallata ba shi yasa na ce ki nemo min malami wanda zai wayar min da kaina akan abin da ke damuna Ina da sako zuwa ga gimbi. ina roƙon alfarma gimbiya ta karanta ina kuma fatan karanta wannan sako zai amfana da gimbiya da mutanen da suke tare da ita da fatan za a yi min alfarma a karanta insha Allah za a amfana bi iznillah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah san shi ba amma ina da tabbacin kamar mutumin kirki ne in dai har haka ne wani bawan Allah ne wannan ba mamaki ubangiji ne ya turo da shi don ya amfane mu bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan ada bawan ada bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah ya haka wannan wani irin tsari ne me ya muku wannan wani irin rashin adalci ne me wannan tsohon ya muku da za ku ɗauke shi ku tsillima shi a cikin ruwa da wannan sanyin malam to kai waye da sarki zai ba mu umarni ka zo ka hana mu aiwatar da umarnin sarki ni bawan Allah ne ba kowa ba ai sarki ba shine Allah ba Allah ne madaukakin sarki kuma Allah da kansa ba zalimi bane har wani zunubi wannan bawan Allah ya aikata ku duba ku gani yayi jika ko kwadan jika da ku ku duba furfurarsa wannan iya wannan gashin da ke jikinsa yana da daraja har a gurin Allah subhanahu wataala me yasa dan adam ba zai karrama wannan dattijan ba ku kusan cewa a sanadin wannan shi kadai Allah zai iya aiko da musiba ta shafi kowa ba idan har aka zalunce shi ku ji tsoron jangwalo abin da zai ta Allah in har za a ci zalun bayan Allah Allah yana son bayinsa duka ko yaya ka taba wani Allah ya yi masa ni'ima kai kuma ka hana shi ka tauye shi kuke nema kuma ku jefa shi cikin musiba Allah ba zai bar ku ba la da atili makhluq fi ma sitra babu bi ga wani abin halitta matukar ya saba mahalicci don haka sarkinku ba abin bi ba ne matukar bi dokar Allah ba idan kuma mugun sarkin ne ba a yi ba sai mugwayen fadawa to watakila shi na zai iya zuwa gare shi don haka na fanshi wannan dattijan ni ku kai ni gurinsa amma dai wannan ba zan bari ba aiwa haka ina kallo hakan kuwa za a yi tunda kai ba shugaban mu bane sai dai kai mu tafi da kai fada gaban sarki kai masa bayani na kanka na fanshi za mu wari kai maka na fanshi shi kai rike shi rike shi mu je illa ni sa tafi gida eh, ke ka tafi ko gida zan ji ko shi kenan alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah Malam mai ahalari a cikin littafinsa ya yi bayani a fasali na goma a cikin bayanin jinin al'ada wato haila. Malam mai ahalari ya ce mafi tsawon kwanakin al'ada ga mai farawa baya wuce kwana goma sha biyar ga wacce kuma ta saba idan jini ya zarce mata ma'ana ta san kwanakin da take yin al'adarta sai kuma jinin ya wuce wannan adadin kwanakin sai ta dinga ƙara kwana uku uku matuƙar dai bata ƙetare kwana goma sha biyar ɗin ba ga wadda take da ciki kuma idan cikin ta ya kai wata uku sai ta ga jini to shi ma jinin al'ada ne aƙalla za ta lissafa kwanaki goma sha biyar da makamancinsa idan kuma ciki ya kai wata shida mace ta ga al'adarta to za ta lissafa kwanaki ashirin da makamancinsa wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullah lalle Allah shine Allah abin da ka zo masa da shi zai taimake ka idan ka zo da kyakkyawan niyya sai ubangiji ya turo maka da wani wanda zai biya maka wannan bukata abin da nake nema ne na samu wanda na daɗe ina neman shi sai ga shi cikin sauƙi Allah ya aiko min da wani bawa duk wani bayani da nake nema na same shi wannan abu ya min daɗi matuƙa da gaske sai dai Allah ya sa kamar da alkhairi kuma insha Allah ke ma zan sanar da ki domin mu ci gaba da yaɗawa har waɗanda ba su sani ba su ma sani Allah saka miki da alkhairi shi ma Allah saka mishi da alkhairi sai dai na so a ce ina da dama da zan ƙara ganawa da wannan bawan Allah. Allah kenan kuma gashi gani ɗaya muka ma bawan Allah nan kuma gashi alheri ya same mu. Ni bawan Allah ne kamar kowa. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Bawan Allah? Mu bayinka ne? Ko kuwa akwai bawanka a nan gurin? wane ne kai da zaka shigo min ƙasa ka zo ka tarar mun yi hukunci ka nemi ka canja mana ranka ya daɗe kai hakuri ban yi wani abin daga dara ba sai dan na isar da sakon Allah subhanahu wataala abin da naga za a yi ne bai kamata ba to shine na tunatar da waɗanda aka umarta sai naga kamar ba su gane ba shi sa na ce idan mun zo zan faɗa a gaban ka, domin tunatarwa ce kuma na san ka sani shi shugaba ba ne na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya shugaban al'umma shine mai musu hidima kuma abinda na lura za a yi wa wannan bawa na Allah zai to kamar ba a masa adalci ba kuma cin zali ne kuma yin hakan zai zamanto ba adalci ba kuma zalunci ga shugaba na san dukkan kun sani Allah ya haramta Allah subhanahu wataala shine madaukakin sarki shi ya kowa shi ya komai shine mai jiya da yau da gobe Allah kenan da kansa ya ce ya haramta zalunci akan kansa kuma ya sanya shi a tsakanin abin haramtawa don haka ya yi umarni da kansa ice na hane ku da yin zalunci to idan har shugabanni na ƙasa za su zalunci al'ummarsu kenan ba su bi umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ba shi ko Allah in yi umarni wajibi ne abi ko an gane ko ba a gane ba ko an sani ko ba a sani ba tunda Allah ya yi umarni da a nemi ilimi kafin ma abota masa shi neman ilimi wajibi ne kuma wajibi ne idan ka sani ka sanar da haka na ci karo da abin da yake ba daidai ba wannan dalilin yasa nake so ni ma na sauke nauyin da Allah ya dora mu dakata malam shamaki Allah baka da sana ba a gaya masa cewar ba a kai abin gaskiya ba domin na san ba yi masa bayani ba ne kai ko a cikin ƙasar nan kai zira ware a ina kake a faɗin ƙasar nan ni ko ne hanya ce ta biyo dai ka shigo ƙasar mai martaba kuma kake nema ka watsa hukuncinsa ka tabbatar da naka ita gaskiya da ce ba ana neman ta a gurin ɗan gari ba ne ko bako daga kowa ta fito sunan ta gaskiya ba ta da wani suna bayan gaskiya kuma wanda da aka gaya wa gaskiya ya san gaskiya ce sai dai kawai na da zabi guda biyu ko ya aiki da gaskiyar da ya sani a lokacin da ya fahimci gaskiya ce ko kuma ya aiki da san zuciyarsa wannan kuma ya rage nasa kuma hakan zai zamanto hujja ga wanda ya san gaskiya ya take ta don haka ni aiki na na isar da ita inda yana sani